الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع المسلمين وإن نتقنا الجبل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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوار تفسير القرآن من جرمى لقوانا مقومة الله في الجمعة na umar ɗan kaɗa wanda yake a nan harkar kungiyar izara na ƙasa baki daya ko babban birnin tarayya abuja a wannan rana ta goma sha uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku lissafin da ya nisha yau muna shekara ta yau muna goma sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu gudunmuwar marayu umar bashir umar bashir ya aiko marayu gudunmuwa ta tsabar kudi naira dubu da Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya wuce sa albarka Allah ya tsare shi da mugun da mugun da bakar kajara Allah ya wuce sa albarka dan yana da iyaye Allah ya musu albarka ya sun gama Allah ka rubuta su da rahama akwai Abdullahi Mahmud Abdullahi Mahmud ya haifowa marayu da ruwa ta naira dubu da ni Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka rubuta su albarka ya Allah ka tsare shi da mugun da mugun da baka kaddara hanyar da ya samo Allah ka kara buɗa masa na gobe biyar halal Allah ka tsare shi da kowace da fitina da bala'i akwai murjanatu idris su idris ta aiko marayu gudunmuwar ne naira dubu saba'in da biyu allah ka saka su idris da alfairi ka yi wa zuriya ta albarka in tana da miji allah ta mata albarka idan babu miji allah ka bata mai albarka duk abin da take tsoro duniya da lahira allah ya tsare ta allah ya bada hukunci da aljanna da don su ranar na alkiyama abubakar abdullahi sa'ad ya aiko marayu gudun motsu hijira dubu saba'in allah ka saka masa da alkhairi allah ka su albarka allah ka tsare shi daga mugun da mugun gari da maka kaddara akwai hajiya habo kudu habo kudu ta yi aiko marayu da gudun motsu da dubu hamsin allah ka saka wa hajiya habo kudu da alkhairi yi wa dukiyarta albarka ka wa zuriyarta albarka ya allah mu ne ka kalu ta wani shiga da zata ta shi a kiyama akwai aisha jibirin ibrahim da madaki abdulsalam muhammad da umaru shehu da abubakar bala muhammad da usman abubakar da muhammad rilwar kanku da aishatu dada da asma'u yahaya su takwas waɗannan bayan allah na faɗi turan su takwas kowa a cikin su ya ko ta aiko marayu da gudun barkudi naira dubu ishirin sun haɗa wa marayu gudun barkudi naira dubu ɗari da sittin allah ta saka masa alkhairi allah ta wajen su albarka ya allah ka nasara su da ka zuba aljannar firdausi mu da su ka azurta mu da farkaka da manzon allah sallallahu alaihi wasallam damuwoyi da ake da su allah ya yi bukatu na alkhairi allah ya biya wasu bayan allah su ashirin da biyu na yi gudun wani naira dubu goma goma sun ba gudun wani naira dubu ɗari biyu da ashirin allah ka wuce su albarka ka wuce su albarka ya allah duk da suke kasar su ka tsare su daga dukkan abin da suke tsoro ya allah duk da suke kasar su ka biya musu bukatun su na kai da duniya da lahira wasu bayan allah su ɗari uku da ashirin da ɗaya sun aiko marayu da ashirin da biyu wasu bayan allah sun talatin da biyu ba ɗari uku ba sun talatin da biyu sun aiko marayu gudun wani naira dubu biyar biyar kowanne sun aiko marayu gudun wani kuɗi naira dubu ɗari da sittin allah ka shaka musu da alkhairi allah ka dukiyar su albarka allah ka azurta mu da su da mafasaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin tabbata ranar a kiyama. sai wasu bayan allah sun aiko wa marayu sun gudunmuwa ta naira dubu hudu har zuwa waɗanda suka ba da naira ɗari biyar a cikin su gaba sun hana wa marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu da sittin da tara allah ka rufe su albarka kai marayu su albarka da inda suke gaba bayan allah ana kasar su ya ta bukatun su na duniyar lahira ta biya musu in suna da iyayen kawai iyayen su albarka in suna da yaya kai ma yayan albarka ga azurkan su da yaya wadanda za su taimaki al'umma su taimaki addinin musulunci to daga nan akwai mutanen masallaci da ke miko gudunmuwa sun ba da gudunmuwa ta naira dubu arba'in da ɗaya da ɗari hudu da ashirin allah ya taka musu kai ne. allah ya biya musu bukatun su kai ne duniya da lahira allah ya sa da yayan su za su marayu allah ya kula da yayan gudunmuwar da aka tara wa marayu a yau an tara wa marayu gudunmuwar naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da arba'in da biyu da naira dari hudu da ashirin allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi ya allah ka tsare mu daga dukkan fitintinu ya allah ka nuna mana mutuntaka da manzon allah ranar tashin alkiyama a jannar da allah ka sa mu sha ruwan alkawtara wuri ne tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ci gaba da wa marayu Allah zai dukiyar ku albarka malayu da suna ana cewa ba za ka duna malayu da muka taimaka wa maraya dubu saba'in maraya na ɗaya har maraya dubu saba'in ba za ka gane akwai marayu a ƙasar nan ba sai ka fara project da tallafa wa marayu a lokacin da za ka gane cewa ka ƙasar cike take da marayu ba a sani ba wayannan marayu idan aka basu ba a tallafa musu Allah zai ƙara fushi da al'umma idan aka tausaya musu Allah sai ji tausayin al'umma ya sauko mana da rahamarsa Allah ka sauko mana da a akawun din marayu akawun ne Jubilee Open Allah Privilege Foundation Abuja banki shine Giant Bank lambar akawun 000 000 4553 753 sifili hudu biyar biyar uku bakwai biyar uku allah ya baku yi tallafa wa marayu akwai abin da ya faru a adamawa wata shekara da muka yi neman gudunmuwan marayu shugaba ya ba da kudade masu yawa aka wuko da kaya da saudiya kaya na kamfanin designer masu tsada wanda shugaba ya bayi wa kayan shi ne dr ibrahim indiyan lemo kasar da education da kungiya kowace riga da wanda wani karfi hudu aka sai abin da ba ta mamaki na ce shugaba wannan kudin ne ka kashe da a nan najeriya muka sai kayan za mu sai kayan da ya ninka wannan marayu rikin wa'annan su samu shugaba ya ce sai ka da gaskiya ka faɗa amma ka san me yasa ne haka nace a yace ne tafiya a cikin Saudiya ko na je Dubai ko na je Ingila ko na je wani wuri na karfi bai 'ya'ya na irin wa'annan kayan masu tsada su saka ina jin kunya in je gaban Allah Allah ya ga ayya na kawai da taba tiyawa taba tiyawa ba raya ba shugaba ya ce shi yasa nake duk tsadar su a siyo maraya shi ba ya ɗana na kubuta a wajen Allah an ga ga abin da ne wa ya na marayu ba na ta mai to sai ga abin ya bada wata nasijar ta babu mamaki ranar tana irin wayannan marayu sun ta wayan wayannan kaya masu tsada sai suka haɗu da wani masu wani wani yaro dan wanda shi ba baraya bane yaro ya kayan da marayu suka saka ya fi nasu tsada ya fi ta kyau in har ka samu kaya masu kyau haka yara suka ce mu marayu ne ƙungiyar gana ta cikin kamana mu marayu ne kamar ya suka ce babanmu ya mutu shi ne izara cikin kamana ya ce izara ta cikin kamana saboda babanmu ya mutu suka ce wani ya ce to Allah ya sa ni ma da wani ya zo ka da wani yaro karami bai san hadarin da ruwa ba bai san hadarin da ruwa ba to amma dai a cikin magana ta su akwai abin da ya burge yau ga mai uba yana sha'awar maraya saboda an taimaki maraya wannan abu farin ciki ne Allah ka mana idan mun fara ba a musulunci da wasa ka rike musulunci da gaske karka yi ka zama kai musulmi ne na zamani kun san musulmi na zamani wai shi abin kunya ne ya rike musulunci gangan saboda yana su waɗanda ba musulmai wasu ba su yadda da shi waɗanda ba musulmai ba su ma su yi da shi saboda ka bari ya san sauto da law tudhinu fayudhinuna kenan waddu law tudhinu fayudhinun ba a yadda yi sassauci da addininka saboda wani na yin addinin shi ba abin da ake so ka riƙe addinin ga gamgam yadda wanda bai musulunci ma zai yi sha'awar yadda ka riƙe addinin har shi ma ya shigo cikin addini amma idan yanzu ba baya musulunci kai kana musulunci amma ya ga kun yi kama kun yi mai kun yi kama ana sai an fada maka cewa ba musulunci kake ba ba sai an yi maka wannan Allah ya ce wallazi da yi masifu da ne, waɗannan da suka riƙe littafi gamgam ana magana a cikin yahudawa akwai waɗanda suka riƙe littafin a taura gamgam suna ɗabba ƙashe da yake to haka ake so ko ba fiye da haka ka riƙe littafin alƙur'ani mai girma ka ɗabba ƙashi daram duk lokacin da kace tana neman yardar mutane wannan ya sa kai da ka bata da Allah to za ka yi tu biro daga ƙarshe mutanen za ka bata da su Allah kuma ka rike da batawa da shi Allah ya gafarta mana kar ku yadda ku rika boye identity na ku na musulmai dan kuna office ko kuna ma'aikata ko kuna wani wuri identity ka na kai musulmi ne zama yana ana kiran sallah duk abin da kake kamar ka tafi je kai ka je kai sallah wannan shi zai nuna wa duniya cewa kai menene kai musulmi ne akwai wani taro da aka yi a gombe taro na irin na cibiyoyi da ke koyar da kasuwanci suna ɗan tallafawa masu ƙananan sana'o'i zuwa da da seminar daga nan abuja suka ji wallahi shugabannin ba musulmai ba ne ana yin cikin semina sai da ya kira sallah zahar ya yi yana kwana kiran sallah dama wannan yau cikin musulmi ne a ciki kawai sai haka kowane musulmi ya tashi ya kama hanya ya fita ya ji yana rubuta ya yi ne ya yi alwala ya je ya sallah dole aka dakatar da sai mina suka yi sallah suka dawo aka ci gaba lokacin sallar da asar yana yi kamin a kira sallah aka ba da sanarwa jama'a idan lokacin asir prayer ya yi karfe nawa ake aka ce karfe kaza aka ce to tun karfe kaza saura minti kaza za mu dakatar da semina kowa ya yi sallah sai an yi sallah an dawo karfe kaza za a ci gaba da lokacin sallah azhar ba ware lokacin sallah ba amma da haka musulmai ne suka ci sallah da muhimmanci da la'asar ta zo an ware lokacin sallah ko ba ware lokacin sallah ba an ware lokacin sallah bayan an gama seminar shi shugaban ba musulmi ba ne sai yake cewa daga abin da a jawabinsa na rufe zama yake daga abin da ya burge shi ya bashi sha'awa a zuwan da ya yi da wannan seminar yadda ya ga wannan al'ummar ba ta watsar da identity na gaba ta yadda da musulunci da tarihi da musulunci da gamgam ana kiran sallah kamin ya duba ba kowa a cikin wani kowa ta sallah shi kansa abin ya ba shi sha'awa a shaida sun ce bari su zana masa su yi ta zama sun bata da Allah wanda suke so su burge shi ma ba su burge shi ba an samu nawa 2-0 duk inda ka je rike addini ka gam ba daga kafa kai musulmi ne za ka yi wanda ba musulmi ba kuma ya yi abin da yake ba ta hana shi ba amma dai kai za ka yi ne za ka yi naka shi ne wanda zina yi masifu na birkitabi Allah ke inna la wa ajiyar musulmi lalle mu ba ma tozarta ladan masu kyau da ayyuka karki ji kunya sa hijabi saboda kina aiki a ofis wai za ka kalle ka ce to ke kuma ya haka ai ofis din naku yawanci ba musulmi bane amma ke musulma ce wai kina jin kunya sa hijabi wacce ta sa tiket rabin kafafunta a waje bata ji kunya ba wacce ta bar kirjinta a waje bata ji kunya ba wacce ta bar hannuwanta a waje in ta daga hannu gashin hammar tanta a fili bata ji kunya ba wacce ta bar kanta a waje a guruma an yawo kashi nan kashin zai sauka bata ji kunya ba sai ke da kika fito cikin hijabi da sutura ta mutunci mutahajjiba ke ya kamata ka ji kunya kwanan da na karanta wata kisa mai ban tausayi wata mata a ingila ita ba fara ta sako hijab da niqab ta shiga supermarket za zata sayayya bayan ta gama har kayan sai ta je dek na kashiya inda za ta biya sai na samu wata mata ce a wurin matar musulma ce kuma balarabiya ce amma su ɗin sun ɗauke ta tana sai da kaya wannan mata musulma balarabiya ta sa dogon wando da tushe ta zanzare ta babu komi an gyara gashi an sace shi a baya an ɗaura masa ribon sai ta kalli wannan mata da ke cikin hijabi ta ce irin ku kuke ba mu kunya menene haka ya za ki zaki wannan shigar kai kace zaki shiga wani masallaci a annabi ko zaki ka'aba ki sani nan ba a ƙasar larabawa kike ba kina ingila ne kina london ne tun ba mu dama mu zo mu zauna a ƙasar su har mu ci abinci amma irin ku irin ku na masu tsauran ra'ayi addini masu sa hijabi har da wani niqab ku kuke sa a tsane mu a tsane musulmi alhali mu baki ne a wannan ƙasar ki rufa mana asiri ki daina sa wannan hijabi ta ci mutunci hijabi ta gama sai da ta gama sai matar sai ta cire niqabin ta ashe matar da hijabi da niqabin baturiya ce yar asalin ingila ba ba balarabi ba tana cirewa ta cire ta ce kalle ne da kyau ni baturiya ce yar asalin ingila wannan musuluncin musulunta ba kai muka karɓe shi amma ba mu taɓa jin natsuwa a tarihi rayuwar mu sai da muka addinin musulunci wannan hijabi da kike gana saka Allah ne ya umarni a sa a Qur'ani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar abun Bakar ciki annabin balarabe ne daga can ƙaryar ku ta larabawa aka turo shi amma kin zo nan ingila inda ba musulmi ba kin ci mutuncin annabi kin ci mutuncin addini kin lalace kiwo musulunci zanga-zanga ba ki tsaya nan ba kuma kina kokarin ki wa sauran musulmai masu imani wasiya su daina sa hijabi sai ce tori balarabe ya ce bature ya ce nan kasar mu ce kuma ba wata doka a kasar mu da ta hana sa wannan hijabi ke tafiya in za ki dawo ki gyara addini ki girin kasa hijabi ki dawo ki gyara in ba haka ba sai kin gama biye musu ke ba ki sa hijabi ba kuma ba su so ki ba su kaunace ki ba ko ki zama yar kasar ba kuma ki mutu a danda ki kamar ki ci duk hakiya wajen maraki ta bai da likamin ta biya kun ita dauki jakarta ta wuce wannan balarabi ya mata san ta fashe da kuka ba kenan riƙa musulunci da shi ne darajarka shi ne ne darajar, shi ne mutuncinka duk wanda zai so ka yi so ka a matsayinka na musulmi wanda zai kika ya kika matsayin ka nawa a matsayin ka na musulmi shi ne wallazi na yumassiku da bil kitabi inna la nudiyu wa aqamu salata sannan suka tsaye da sallah Allah ya ce inna la nudiyu ajran muslimina lalle mu ba ma tozarta ladar masu kyautatawa Allahumma ja'alna minal muslimin sai Allah ya ce ne a gaba da rama وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أنت أمر الجسر كيف وإذ نتقنا الجبل فوقهم ka ambata musu lokacin da muka daga dutse saman lokacin da yahudawa annabi musa ya karbo a taura aka kawo musu sun san da yahudawa suka ce suka ce ba za su yi aiki da taurar ba su ba su yadda ba ai mun ce ka nuna mana allah kiri da kiri ba ka nuna mana shi ba kawai ka zo da wasu alluna ka ce allah ne kawo ba za mu yi aiki da abin da ke ciki ba ka ji mafi yasharin bayi sai Allah ya ce ba matsala sai Allah ya sa mala'ika jibril ko wani mala'ika ya je ya ɗauko wannan dutse na atu dutse ya fi gari girma a ɗauko dutse da ya kai girma abuja Allah ya ce mala'iku ku riƙe dutse a saman gari dutsen yana dido shine wa iza takadan jamala Allah ya ce dutsen ya nuna da garin ka annahu zunnatu zaka dauka gajimare ne yadda in aka yi hadari gajimare ke dunnuka sararin samaniya ba ka ganin rana ka kai sama sai ne sai duhu gajimare to haka wannan dutse aka ɗaga shi saman garin aka rike shi yana lilo ya yi wa garin inuwa gaba daya Allah ya ce wa suka tabbatar suka yi suka tabbatar wazanu ai wa aikar kalmar zan a larabci tana ba da ma'ana da dama tana ba da ma'ana ta zato kishiyar kishiyar ƙiri kamar yadda Allah yake maganar mafi wato ainihin kafurai, idan aka zo aka karanta musu aka ce musu inda wa'adan lahi haqqu والساعة لا غير فيها وإذا قيل لهم إن وإذا قيل لهم إن الساعة آتية لا ريب فيها قلتم أتني ما أتني وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين الله يتي يا ابن عبد القول الله قلت يا يعني. نعم sannan sa ya din da zare ba fiha ba ba kuwa sai ta zo Allah ce kuntum kafirai sai ku ce mana da neman sa mu ba musamman ne ake to kiyama ba annaba ba sun faɗa ba sai ka ce to inda da inda zanna mu dai kawai da su muke wa ma na hannu Da bi mustaqilina mu babu da kiri ba mu san ba kun ga da aka ce inna zunna illa zannan wa ma na hannun mustaqilina kenan azzannu na guri ya zama kishiyar ne ya zama kishiyar ne. ya zama zato ke ya zama me, ya zama zato to a babu lokaci alqur'ani mai girma zai kawo kalmar zato amma yana nufi da ne kamar yadda yake kalla idza balagatit taraqi kalla idza balagatit taraqi وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لو تكن دباوة يكي قرقرة زي بردوليا رب أنت تروت أنت تروت حتى كواك رايكي تازو مقوشي سورة تريدها wakila man ra a lokacin aka ce tuwa za a samu wanda zai zo ya rukiya mara lafiyar da ya tashi ina malamin da zai zo ya tofa masa addu'a ya tashi ina likitan da zai zo ya iya warkar da shi ya tashi shi ne marra duk wanda yake da wata dabara da zai iya tada shi zai tara shi akwai mai iya tara shi babu lokacin farin duniya Allah ya ce shi mara lafiyan wazanna a daidai wannan lokaci shi ya tabbatar ya ta kankace annabun zira magana barin duniya ce lokacin da da barin duniya kuma ta zo a wannan lokacin Ke nan gudun an ambaci zanna amma ma'anar da take bayarwa yaqin ba da ma'anar yaqin to irin su ce wacce aka amfani da ita a cikin wannan ayar wazannu aiwa aikanu annahu waqi'un bihi na'am sun tabbatar sun sakankance in dai ba su bauta wa Allah nan ba to dutse da zai faru kun san me ya faru aka ce ku duba ta na ku dubuwa ku rike littafin da muka ba ku na attaura da karfin ku yayi gidi wallahi ba alwala ba haka suka fadi suka fadi wa Allah su jira ranar ba magana alwala yake ba ce da kare banza duk wani haka ya kyale shi in Allah ya ga ma. hatta kafiran maka da suka bijire Allah yake wallahi in ya gida ma aya ɗaya zai kawo su imani innaka innaka nunazzil alaihim min as-samaa'i ayatan fa qullat a'naquhum laha qa'imin har kafiran maka da suka ta dauki ba da suna wahala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce gidan damar mu ne muka bar in mun gada ba Allah ke aya kwana ɗaya tallintar za mu kawo ka ga cewa sun kwantar da wuya sun biyayya Allah da ya gada ma kyale da Allah ya turo corona ya ce kowa ya sa da kaji akwai wanda bai saka ba ba ma ta kawai ba hada maza ku hada liman da kuma da aka ce mata san mutukabi wannan bai da mata baya ne mace ta sa mutukabi ai ta koma dodo dodo Allah ya ce to a turo corona ba za ta koma za ta kaba da corona ta gano miji da mata suna kwace kan gado kowa da mutukabi sai Allah ya gama ta masa da mai rauni ga rikin magana haka suka faɗi suke wa Allah sujada kuma sujadar da rabin goshi suke yi rabin goshi nan yana kasa idan su ɗaya yana sama yana kallon dutsen gare fa tun daga nan kuma har yau haka yahudawa ke sallah da ido ɗaya na hagu da shi suke sallah har yanzu ido ɗaya na hagu da shi suke mai da shi suke sallah na taɓa ganin bai hude yana ibada ana rafa na taba gani sau daya shi da lokacin da muka je kasar italy a wani gari ana ce masa venezia mun zo airport za mu tashi muka tambaya ina za mu yi sallah sai aka ce mana akwai multi-faith prayer room menene multi-faith prayer room wai masallaci ne amma na kowane addini amma masallaci guda ɗaya ne ɗaki ne guda ɗaya musulmi iya zo nan zai tashi sallah kirista in ya zo nan zai sallah ba yahuda in ya zo nan zai saboda haka a cikin ɗakin nan gefe ga 'yan gumakan gumakan maryam da yesu inda kirista in ya zo nan zai rufa ta nan gefen ga star of david tauraruwar annabi dauda shi ko ba yahuda in ya zo nan zai nan gefen kuma aka sa wata da ɗan alamun saba. shi ko musulmi ya zo na duk cikin ɗaki da ba ba na ke mutanen tare da shugaba don ce shugaba ya za a yi Allah ya sauka yi sallah wanda wannan ɗaki yake ko ka hanyar karamin jumita to a nan ne muka samu wani mai hude yana bauta ya ɗaura farin mayafi kamar yadda ake sa harin haka ya ɗaura ya ɗaura wata fitila a kansa tana haska sama ya ɗage ƙafa ɗaya ɗaya ƙafa tana ƙasa ɗaya ƙafa ya ɗage ta sama ya ƙaddaura wani kamar dalbel a ɗaya hannun nashi ya rufe ido ɗaya ya bar ido ɗaya buɗe ido ɗayan da ke buɗe ko yana riƙe da tarbut shi ne littafin yahudawa yana wani karatu da ido ɗaya da ke kai allah mun gode maka da muka zo su ne yana karanta wani abu da ba da jin da yake faɗa na ce to yau Allah ya gwada mun bai hude yadda yake ne yadda yake bauta saboda shi bai hude bai ma yadda ka shiga yahudanci ba yadda muke yawon neman musulmai kiristoci ke yawon neman wa zai zama kirista to shi bai hude bai daga shiga yahudanci ba shi addinin su ya ce da haihuwa ne in dai ba uwarka bai hude ya mace ta haihuwa ka to kai bai daga shiga masa addini ba ka ji mugu to me yasa yake kokarin ya raba ka da musulunci yace wani ya raba ka da musulunci sai shigo da kai addinin yahudanci ai ya ba ka ne abin da yake so ya raba ka da musulunci kuma kaka shigo yahudanci ka zama dan iskan gari kawai kana wata gara da ya kan hanya shi abin da yake bukata kenan amma bai yadda ka zo kai nashi addinin ba ban sani ba taron kunan ko akwai ne taba ganin bai hude yana wa'azi yana cewa shiga addinin yahudanci ni dai wallahi ba taba gani ba shi bai da ba shiga addinin nasa ba saboda shi a aqidarsa jinsinsa ne yahudawa ne kadai allah ya halitta da bani mutum sauran mutanen duniya da maniyin doki aka haife aka halice su me yasa aka yi su da bani doki don su masa hidima shi yasa wajen bai hude kai ka zo ka masa hidima ne amma ba mutum da kai kamar shi ba shi yasa za ku ji an kashe bai hude guda daya sai su kashe falastina guda ɗari amma ba su wuce ba suna ganin ran wa'annan falastina guda ɗari bai kai darajar ran wannan bai hude kwana ɗaya ba bai hude kenan shi yasa a ƙi da bai hude idan ya zina da mace in bai yahudi ya ce to ba kyau ya saba wa Allah amma an ba bai yahudi ya bace duk wacce ya zina da ita ba laifi bane idan bai yahudi ya saci kudin bai yahudi ya yi laifi ya saba wa Allah amma idan kai ba bai ba ne bai yahudi ya saci kudin da ko ya kudin da ko kwace bai saba wa Allah ba idan bai yahudi ya kashe bai yahudi ya saba wa Allah a addinin amma idan wanda ya kashe ba bai ba ne. to bai saba Allah ba kamar ka zo da mota ne ka buge dan akuya babu wata matsala ba wani laifi da ya aikata yadda bai huta yake rayuwa ke su su da yan gaban goshin Allah su ne zababban ubangiji saboda haka addinin nasu ma ba su yadda kai mai ba ba su yadda ka shigo cikin addinin to tun daga wancan lokaci haka suke ko ba za su canja ba ila yau kiyama sai da Allah ya sa aka ɗauko dutse za a burkushe su to a lokacin ne suka yi imani suka yi za su bauta Allah ya ce ku duba haka na ku dubuwa ku rike wannan littafi da muka baku da ƙarfi, wasu ma fihi ku kuma ambaci abin da ke ciki ku rinka tunawa junan da abin da ke ciki la'allakum tattaquna ko za ku kiyaye dokokin Allah Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama وإن أخذ ربك من بني آدم من وأشهدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبكما إذا ما جاء مسجدين يهودا سكر كأسة لنا في الدنيا. biyar da kai bai huce kuma siyasa ba kogo a jikin ka a ta kalli yanzu shaddodi na alfarma masu tsada ba su ne suke zina ko wani na manyan shaddodi yahudawa ne ke su jelan da kalli liverpool street duk shagunan da ake kawo su ake sai da su na yahudawa ne za ka je ka same shi da yan karamin hulasa amma ya ɗauko baki ko ɗan afirka ko ɗan asia ko ɗan indiya ya aje shi yana masa ciniki amma ya kashi ka kauce wajen can cikin ofis inda asalin mai wurin yake gaba daya ba yahude ne ka samu a dole duk zannuwa nan da mata ke sawa masu tsada irin su holland eh irin su super wax irin su empire irin su sheraton irin su embellish exclusive din yahudawa ke ba daga london ake kawo su ba ka je london ka je lima liverpool duk daga nan ake kawo su dukkan shagunan da ake kawo su yahudawa ne mace ta gama haduwa shi ne ta sa gwal ɗan kunnen gwal ko sarƙar gwal warwaro na gwal ina ne headquarter gwal na duniya gaba ɗaya yanzu headquarter gwal ta duniya gaba ɗaya suna anti-weapon antwerp suna cikin kasar belgium tsakanin garin da brussels capital da belgium bai wuce kamar kilomita 80 haka nan ba wani abin da zai baka sha'awa a wannan garin ne ahalin suna na europe gaba daya sautin suna europe su ma a wannan garin a nan suka gina headquarter ahalin suna ta turai gaba daya ta kuma a wannan headquarter ahalin suna ta turai wallahi an ba kungiyar izala ofis a wurin yanzu haka muna da ofis a wurin a na antwerp yanzu haka ana cikin aikin aikin bai gama kallon maruwa gaba ɗaya ba amma in ya kamalu gaba ɗaya za mu aje ofisa guda daga nan za mu zo mu ɗauki wani ɗan agaji ko wani alarama ko wani ustaz mu kai shi mu aje shi a wurin shine jakadar izana a headquarter ahalin sunnan turai gaba daya ya rinka coordinating harkokin kungiya da da'awata a kasashen turai duka sun Allah ya ne to nan da headquarter gwal da duniya kuma board din nasu wajen mutum goma sha takwas ne amma yahudawa ne da na san baki kwara ɗaya ne magan fata kwara ɗaya ne shi ma wani ɗan sassaran afirka shi din karan kansa sai da aka dakatar da shi saboda ana ganin yana taimakon musulmai ɗansa da matarsa sun ji mun shigo burushe sun damu har sun zo cewa da Allah mutaya mahaifin nasu da addu'a Allah ya da shi daga halin da ya samu kansa a duk tattalin arzikin da ka sani na duniya da siyasar duniya kuma a hannun su take ka ji muna fakan bayi Allah ka tsare mu daga sharri sai yanzu qur'ani mai girma ya dauko mana wani dogon tarihi Allah ya ce wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambaci lokacin da Allah ya rike alƙawari da zuri'ar bani adama tun kafin a haifo su zo duniya hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi na farko hadisin abu huraira wanda imamu turmizi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya shafi bayan annabi adam da ya shafi bayan annabi adam sai ya fito da zuri'ar annabi adam duk wanda zai fito daga tsotsan annabi adam tun daga na farko har zuwa tashi alkiyama sai da wannan zuri'ar ta fito a wannan lokaci Allah ya baza su sai ka ce kwari kamar kiyashi duk wanda za a haifa tun daga zamanin annabi adam har ranar tashin alkiyama har da kai har da kai kai ma kana wurin annabi har da ni ina wurin har da ana ramma yana wurin mutum wannan diji kana nan diji duk duniya da ya fitta zuriyar annabi adam gaba ɗaya waɗanda za su zo duniya daga na farko zuwa na ƙarshe duk wanda ba a yi wannan taron da shi ba ba zai zo wannan duniyar ba sai wanda aka yi wannan taro na sikirinin da shi to shi ne Allah ya ba da iko aka haifo shi zo duniya sai Allah ya ce mana gaba ɗayan duk duniya an haɗu a nan nasu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku wanda za ku bauta ba kun je duniya ƙalu bala gaba ɗaya mutanen duniya suka ce ya Allah mun je duniya kai za mu bota ba za mu haɗa ka da kowa ba Allah ya taimake mu da muka ce bala ba mu ce na'am ba da mun ce na'am da mun gamurce dan a ƙa'idar larabci idan tambaya ta fara da korewa idan ansar za a tabbatar ne to da bala ake ansawa ba da ne ba ba da na'am ba qur'ani yake takadu tamayyazu min al-ghayb takadu tamayyazu min al-ghayb كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء aka tambaya aka ce alam ya ake kun nazir wannan tambayar da mai ta fara da korewa na ga suna kallo na in baka gane ba karka damu dama ba da kai nake magana ba da ɗaliban ilimi nake magana halin ba sai ka gane ba karka damu ba matsala ba wata ka'ida ce kawai ta tambayar ta fara da adam ya ake kun nazir ashe masu gargaɗi ba su zo muku ba tambayar an fara ta da mai da korewa

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس أنفال رسوله إذا كانوا ذاك بعد أنسى من ذاك شيء sai ka ce ba da ina fata an gani to shi yasa a nan gurin da Allah ya ce arastu bi rabbikum wace asa suka ba alu bala suka ce shahidina ya Allah mun shaida dama kuma Allah ya haka ne domin ya shaida da mutane akan karatun shi yasa yake wa shaida hum ala anfusihim qalu bala shahidina dukkan mutanen duniya muka ce Allah za mu bauta sai Allah ya ce abin da yasa tun yanzu ne wannan zama da ku muke wannan ittifaki an taqulu yawmar qiyamati inna kunna an hadha gajiri. kar ku je duniya ku bin shirka ranar tashi alkiyama in zan kama ku ku ce ku ba ku san cewa ba na so abin shirka ba shi yasa ne wanda magana da ko kuma me أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا auta kulu kar ku je duniya ku كركو shirka in kiyama ta tsaya na zo zan kama ku kafa mun hujja da ba zan karba ba wace hujja ce wannan ku ce ina ma ashraka aba'una min qablu ya Allah mu matsalar da aka samu sanda muka je duniya sai muka samu iyayen mu shirkai ne to tun da su suka haife mu babu da zabi sai muka bi addini Allah ya ce zan karbi wannan hujjar ba ku ce inna ma ashraka aba'una min qabl wa kunna zurriyatan ba ne mu a suke da muka biyo bayan su mun same su mushrikai to ya Allah ya za a yi dole mu zama A afa tuhliku da bima fa al-mubtirun ya Allah za ka halakar da mu saboda abinda masu ɓanna suka aikata Allah yake to na yi wannan zaman da ku tun ba mai baba a cikin ku ba uba ba ɗa ba tsawo ba jinka ba gongo ba kowa yanzu daga tsantsan annabi adam da fito da ku gaba ɗaya a ne wannan alƙawari tare da ku dan ka je ka samu uban ka mushriki to ba hujja bane bara karbe wannan hujja ba an gara karatu sai da aka yi wannan zaman kowa yi wa Allah alƙawari kai tsaye zai bauta masa sannan aka ɗauki wannan aka sa a cikin wannan sai wannan ya zama babansa shi kuma ya zama ne da aka sungume su aka jefa a cikin wancan tsatsonsa sai ya zama shine kaka aka sungume su duka aka jefa a tsatson wancan sai wannan ya zama kama kulle aka wanda ba a jefa masa kowa ba bai sai haihu ba haka aka sa tsatso tsatso to daga nan da aka fara samun iyaye da kakanni amma san da ake wancan alkawari ba uba ba ɗa ba kawu ba kowa saboda haka dole ka bi Allah kowa ya shirka kai dole ka bi Allah ba ka ba Allah ba zai saurare ka ba na'am Allah ya riga ya gama da wani zai ce na yi shi na buga na buga na gagar tuno san da aka yi wannan zama kar Allah ya sa ka amma dai ai an gane karatu dan da wani tambayi ku anan duk da rabu da wane ne bai sha nonon uwarsa ba kowa ya sha za ka tuna sanda kake sha tsakanin da Allah wanda ya tuno ya gaya ba ba ba wannan ba wane ne ya tuno ran da aka yaye shi ran da aka yaye ka wata kwama ta da aka da kai a gida. ka ta da rikici sai ka sha nono aka ce ba za a baka ba aka yi ta banaki da kai ka dinga kwala mutane kuka da dare ka ce kai san baka yadda ba za ka yi tunawa to idan ba za ka yi tunawa ke za shi akwai abin da zai wuce duk yadda kai a kwakwalwarka ba zai iya zuwa ba shi yasa Allah ya sa magana a Qur'ani domin Allah da kansa ya tuna da to amma ka lura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullu bi adam yuladu ala al-fitra duk ɗan adam sanda za a haifo shi za a haifo shi akan cikakkiyar halittar ta ta musulmi duk ɗan adam zai zo duniya da za a kawo ɗan adam a duniya a bashi ya girma da ɗabi'a musulmi zai kai saboda wancan zaman da aka yi shi daga nan da ya samu fitararsa ita ce ne musulunci fa inda abawaihi iyayensa ne uwa da uba in an yi rikin sa'a su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba na tsari. amma dai akan kirar musulunci yake zuwa duniya duk yaron da aka yi Allah ka gafarta mana kuma shi yasa za ga tikina ta musulunci ta fi kowace dacewa duk abin da aka ce musulunci ne zo da shi in ka kalla sai ga ya dace da rayuwar ɗan adam Allah mun gode maka da gama ma wannan addini malamai suka ce daga abin da wannan ke karantarwa shine baya halatta ka bi iyayenka in suna kan shirka ba za ka bi su wa za ka bi annabi muhammadu za ka bi bai halatta ka bi kowa a kan fada in bata ne kowa ma karka bi shi kar wasu tsofaffin suke doka ga daga na gaba ake ganin sun ruwa kuma mu ne na gaba dama allah ya ce bin na gaba bin allah to ka biyo mu a shirka ƙarya suke karka biki to na ji na gaban ba da na gabansa ko ba na gabansa in an yi gaba gaba wane ne gaba gaba daya shi ne annabi muhammad shi ne wanda bin sabin allah ba kai ba mai yi tsayin rasula Allah ya ce duk wanda yau manzan Allah وانده يوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم ديات yi وعلى shi yasa a islam inna wajen ra'a ba a na ba hujja ba wai kama hujja da cewa iyayen ka samu suna yi duk waɗanda suka kafa hujja da cewa sun bi addinin iyayensu da kakanni ƙur'ani sai da ya zarge su annabi ibrahim na. قال أرأيتم ما كنتم تعبدون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون جوابا آية، واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا لألا يتبعوا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير بذنب إلا قال مترفوها قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون تلك سورة المائدة نعم sai ya kawo ta قيل لهم تعالوا إلى ما irin ayoyin da Allah ya karanta mana waɗanda sai kafa hujja da sun bi addinin iyaye Allah ce to yanzu iyaye za ku bi su ko da kan mata su ne ai ana bin iyaye ne suna kan shirya idan iyayen za ku ba san addini ba nan ma sai ka ci yanzu wanda ya tashi ya samu babansa kidnapper ne zai ka shi ma sai ya zama kidnapper tsakanin mu da Allah ya kamata wata ana zama da da yake wata idan ba ta ce zai yi da ya samu ake zai ku saurara ku a duk duniya mutum ɗaya ne aka yadda yi addini iyaye da kanta? duk duniya mutum ɗaya ne a ce wa ya sa ka ce babana ina ka gane shi a gidanmu kuma shi ke na abin ya zama addini Allah ya da mutum ɗaya ne shi ne wanda babansa annabi idan babansa annabi ne to ya haka kai addinin gidanmu ah Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je aikin haji sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su canza aikin haji su zuwa ta tamattu sai na yi ko ce zo ya sami ta ta mai da aikin haji ta tamattu ta koma kamar mai zaman gida yace ke kuma wa ya sa shi sai a bara ne a ji baba na ne ya sa shi akwai salon mai karin bayani sai da ce rage da Allah ya kara girma da ɗaukaka mun ma mun biyu saboda baban ta shi yasa annabi Yusuf da aka ce masa ne addinin kai da shi addinin iyaye da kakanni yake yace wattaba'atu millata abai wattaba'atu millata abai ibrahim wa ishaq wa yaqub ya idan gari ma kana lana أكثر الناس لا addini sai ce wata ba ta millata abayi ni na bi addinin iyaye na da kakanni na ne to amma su wani iyaye da kakanni na shi Ibrahim annabi Ibrahim yaya annabi ne kuma annabi bane Ishaq annabi ne kuma annabi bane Yaqub annabi ne kuma annabi bane kenan shi iyayensa da kakannin nasu duka annabawa ne yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu kalilillah shi kada ya samu wannan darajar a duniya shi annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah ta taba kunnan annabin Allah sai zo na bai addinin iyaye da kakanni ba addinin wa zai to dan labarin tambaye tambayi kaɗan ladi babanka ka annabi tsakanin da al'ada kakan ka annabi ne baban kakan ka annabi ne don gwadar da aka muna magana tana mu za mu bar abin da mun gani ya da kakanni to a kan da da kakanni a wuce wajen jahannama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ita an tambayi hula da sun kafa ba da Thank